Salamu alaikum jama'a barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha mai suna Hausa Internet Technology. A yau ba tare da bata lokaci ba za mu muku bayani dangane da wannan canjin code da aka yi na kamfanin MTN. Wato MTN sun canza USSD code nasu da ake amfani da su wajen cikin balance da sa kati da dai sauransu hakan nan. a da ka tashi buƙatan sanin wayannan code da aka canza daga tsofaffin code zuwa wannan sababbin code ɗin. a da ka tashi zaka shigo a cikin diyala naka kamar yadda kuke gani a daidai wannan gurin kamar haka a da ka shigo sai ka zo inda ake danna nambobi kamar yadda kuke gani da ka sa star 556 hash a sanin kanku dai da wayannan nambobi da su ake cikin balance to yanzu wayannan nambobi da ka danna ba za a nuna ma balance ba a da ka danna za su kai ka zuwa kan sababbin code ne inda za ka je ka gano sababbin code ɗin da aka dawo yin amfani da su yanzu kamar yadda kuke gani bari danna kan sim 1 dina shine MTN kamar yadda kuke gani a da ka danna shi kamar yadda kuke gani a ga nambobin da su watso maka shi a ba za su baka dama ka duba balance na kai tsaye ba ga sababbin nambobin da aka caccanza saboda MTN sun yi canje-canjen tsarika kamar yadda kuke gani a ga number 1 ɗin nan a shine a data plan wato ah, da ka canza da ka danna wannan number akan layin ka na MTN za ku ga sun ce ma yellow your code has been changed for gashin nan sai suka ce maka data plan in kana so ka duba ka sai data plan daga cikin wayar ka a ah, shine za yi amfani da star 312 hash wannan shine code din da za ka je ka sai data a ah, idan kuma kana so ka sai kati ne a gashin nan a code ɗin da za ka yi amfani da shi in ma daga bankin ka ne za ka sai katin ko kuma kana so ka sa akan wayar ka ne a gashin nan airtime recharge in ka sa star 31 a 311 a sai ka sa idan kati za ka sa sai ka saka bayan ka saka wayannan nambobi a sai ka sa su tahe ka jera fin na katin ka sai ka ƙara sa hashi kenan sai ka abin nan a in kuma direct daga cikin bankin ka kake so ka saya da ka jera wannan nambobi kawai sai ka sa hash sai ka danna already zai wuce da kai zuwa inda ka je ka saya daga cikin bankin ka a sai wannan number 3 din shi kuma borrow airtime data idan kana buƙatan kai aran kati ne ko kuma aran a data a shine za ka yi amfani da wannan star 303 hash din nan da ka danna shine za su baka damar da za ka yi aran kati ko kuma aran data a sai abu na hudun nan kuma shine a gashin nan data balance in kana so kai checking na data balance naka a gashin nan za ka sa star two 323 hash da ka taba wannan ka danna shi a zai kai ka zuwa inda za ka yi checking na data balance a akwai sauran wasu boyoyin code din da basu bayyana ba gashi da ka sa 99 din nan to next a za ka taba shi kamar da kuke gani sai ka saka 99 domin ya buɗe ma shafi na gaba a gashin nan oke mun ɗan bata lokaci ne bari mu ƙara maimaitawa kamar yadda kuke gani da ka sa 556 a sai ka sa hash sai ka taba akan layin ka na MTN a gashin nan yana wucewa oke da ya bude maka sai ka saka wannan 99 din nan a domin ya bude ma next page shafi na gaba sai ka taba shi ka danna sending kamar yadda kuke gani a ga sauran a code din daga nan sama number 5 account balance in kana so kai checking na account kuɗin da yake cikin account naka kenan a shine zaka yi amfani da wannan a star 310 hash din nan kamar yadda kuke gani a sai shi kuma wannan share data an kana so ka transfer na data daga wani layi zuwa wani layi din a shine wato line MTN to MTN kenan shine zaka sa star 321 hash shine zaka yi amfani da shi domin a yin sharing na data a sai shi kuma wannan a wannan bus din shi kuma a shi ba ma sai mun yi bayani akan shi ba wannan kuma na linkin nin number ne muhimman abubuwa da aka fi amfani da su shi su za mu yi bayani a kai a wannan in kana so kai linkin na nin number naka shine za ka sa a za ka yi dialing star 996 hash da ka saka wannan ka tura a already za su baka damar da za ka yi linkin na nin nomba naka a layin ka a da fatan an fahimci wannan bidiyo idan yau ne ka fara ziyartar mu a wannan channel daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ka zaɓi wanda haka za ka riƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ba tare da matsala ba a huta lafiya ma da bidiyo na gaba Da fatan an fahimci wannan bidiyon.